Da mutumi na yanzu ka ji halin da ake ciki na wannan hidimar waɗannan la'anannun mutane yoyonwa da kunci da tsadar rayuwar da talaka ke ciki amma ai sun ishi mutum amma yanzu sai ka ji a wannan garin an ce an yashe mu wancan balatsinsa sai ka ji an ce shi ma wancan an ɗebe masa nasa balatsin haka ne fa abokina jiya jiyan nan na ji an ce an kama wani mai wannan aiki. Amma fa ya ci na jaki kam, don kaɗan ya rage da a sanya masa taya a ƙone shi. Hukumar 'yan sanda na wannan yankin suka zo suka yi awun gaba da shi. Ba a gaya wa yau yau. Ai, ina gaya maka, a halin da ake ciki yanzu, ba a san iya adadin mutanen da aka yi musu wannan aika-aika eh? Sai dai mu ce, Allah ya kyauta ya ƙara kiyaye mu shine kawai mafita haka ne kam ai mutanen duk sun wuce yadda kake tunani wani sabon salo da suke yi ba sai ka yi hannu da mutum ba iya kiliya kuka yi a cikin kasuwa ko wajen shikowa sai dai ka nemi balance ɗinka ka rasa shi yasa kaga duk bayan awa guda nake gaggawan cikin balance dina kai dan fulani tun zuwan ka kai shiru baka ce komai ba ko dai garin ne eh to akwai garin ma amma aradun Allah wannan taɗin da na same na naji kuna yin ne shine ya ƙara bani haushi <laughs> ba a gaya wa ɗan yau yo mutum irin wannan har a kama shi a bar shi mutum ya gama shan wahalarsa ya tara kuɗinsa dan kai ne sarkin barayi kawai lokaci guda ka yashe masa balance ɗinsa ya dawo sifili aradun Allah da zunzurutun duka da sanda sai sai mun kashe shi hallahira lahira irin wayannan mutanen barin su a raye hadari ne ga al'umma ba a gaya wa dan yau yau yau kai ka ce dan da duk baka fahimci taɗin da muke yi ba ma Muna magana ne akan ire-iren mutane baƙi da suke shigowa cikin gari ko kasuwa sai su zo maka su maka sallama kamar na Allah. Sai su baka hannu ku gaisa, su ce maka kuɗin su ne ya ƙare, ka taimake su ko kuma su ce maka suna tambaya ne. To da kun gaisa hannu da hannu shikenan sun yashe maka balas ɗinka. Kuɗin? Ina wani kuɗi kuma? Ai idan kuɗi ne abin ya zo cikin sauƙi. Injin masarrafarka na cikin wando ake magana. Assalamu alaikum. Aminu alaika assalamu. Ina kwana ɗan Fulani. Lafiya. Ya aiki? Aiki kan dai babu daɗi. Ɗan Fulani tambaya nake yi. to Allah ya fara sani continue tashan motoci na garin nan nake nema ko Allah ya sa ka sani eh to gaskiya ni ma dai ban jima da zuwa wannan garin ba amma ina ga a wannan garin kam ai ko ina ma tasha ne saboda motoci ga sunan ta ko ta ina eh to babu damuwa na gode Allah saka da alkhairi na gode ba. Allah saka da alkhairi na gode ba. To, shi wannan mutumin ne masa ne haka yake ta yi min godiya haka tamkar na ba shi kuɗi gashi kuma sai ɗago min hannu yake yi har ya ƙule ko dai ba rarre ne. Sha'e! Kashe magana ake yi ta babban sashe. Eh mana. To bari in yi shakin balance ne ma. Toto. Ya dai dan fulani lafiya. Wallahi wallahi ya kwashe su. Ya ɗebe su. Dan fulani ban gane ba. To babu su babu alamar su. Wani station aka aka magana kai magana akan sun kama wayannan mutanen za su sha sanda kenan za su sha uwarka dai idan na kashe su uban waye zai dawo min da, da su to kai dan fulani idan ka ji ka samu ba wanda ya kwashe maka nakan bane ya za ka yi aradun Allah sai ya dawo min da su ko ba shi bane ai aikin su daya no be juju be that don haka sai ya dawo min da su <laughs>

mun gaisa ya she min tashan mota yake nema daga baya muna zaune a dabar George mai tumatur. laluba wadda zan yi sai su kashe duba mu a hankali. Mm, ok, na fahimce ka. Yanzu dai ka yi balas babu su kenan. Ƙwarai kuwa ranka ya daɗe. Kana nufin yanzu dai kai fankwalalo ne. Ai gwanda ma fankwalalo. din ranka ya daɗe. Dan fulani kasa dai ba su dai kenan yanzu. Ranka ya da ko ba ka bi ko ba ka lalu ba tun da kana kokonto a kai. Tun da babu su ai shi kenan. Shekaran jiya mun kama ɗaya daga cikin irin waɗannan masu wannan aiki. Sai dai an ɗan samu wata 'yar matsala kaɗan. Wata irin matsala kuma? Jiya DPO yana tsaka da yi masa bincike. sai ya ƙi ya yi masa bayanin yadda ya kamata da ya rinka tafkarsa sai da ya aman jini sannan ya yi wata doguwar suma wanda har yanzu kusan awa ɗari da ashirin amma har yanzu bai faɗo ba. Ya kashe mu kawai idan da makara ku kusani kusani a kashe ya kashe mu dukka kawai ku kai ni kamari ku munne ni saboda ba da amfani. Eh. Na mutu na lalace. kuɗa mana subscribing a wannan youtube channel namu mai suna cartoon production darazo kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sababbin ɗauka wadda muka ɗora a duk ƙarshen mako